yareniya Ah, Mukachan, how are you? Where is my money? Money? Yes? Money! Poor, poor Monday! Long time, no money! What's this? What? No money! No, Mr. I need Chan, my money! Mr. Chan, market na small small. Poor Monday, Monday. No, no small, small. Monday one, no money, no Monday good. two, Monday three, Monday four. No. Come. No, no, no, no, no. Eh? I need my money. No. Hey. Hey. Zo mana. Zo ku yi wannan da shi ni ba turanci nake ji ba. Sai dai uwar kudin. Daga ce. Yana magana kudi. Ka gaya masa ka ce Monday hudu zan bashi. Gaya mai da turanci. Mr. Chan. Yeah. He said what are you saying? I need my money from allergy. Long time no money. Ah. Not good. Akwai matsala. Mr. Chan ya ce ba zai bar nan gudun ba sai an bashi kuɗinsa gaba ɗaya. Shi ɗin banza tun da ba jin turanci yake ba ka gaya masa ka ce masa gaskiya ba ku kana ji ka gaya masa mu shiga ciki saboda makiya. Mr. Chan, he say you should come in. Come in. Yeah, you eh, got the money inside. Money? Come inside. Yes, yes. Eh, eh, oh, okay. There's money inside. Yes, money. Oh, yes. God bless you. Thank you. Come here. ka yara masa Have a seat. Have a seat. No, no, no, no, no, no, no, no. I need my money. Alaji. Yes. Ka gaya masa akwai ragowar kayansa a store. Ya zo nan da sati uku a ɗauko in boys a lissafa a bashi ragowar kuɗinsa. In na ganshi hankali na tashi ike yi. Mr. Chan, yes. he said the goods that we will collect from you mm -hmm. stay in the store. Yeah. After three years, come back. You drop your money business. and your goods. No, no, no, no. I need my goods and my money, my balance. Yeah, yadda? With the goods. Yeah, yeah, Ya ce wannan bai shafe shi ba, kawai a bashi kuɗinsa. Wannan wani irin jaraba da gwalo ne wannan. Kai, ka gaya masa to ya dawo sati ɗaya a bashi kayansa da ragowar kuɗinsa. Ba mai gida kuma ka manta sati ɗin ba kana umra ba? Ai kana maka. Ya san wata maka zani? ni? Zan fasa ibada ne saboda yana bi na kuɗi? Guduwa zan Well, Mr. Chen is say, yeah. and please, come back in the, in the next one week. No, one week if you come back, no, wait. No. If you come back, he will pay a money. If there is remaining goods, we'll give you back. You are sure? I, confirm. You? Confirm. Okay. Yeah, of course. True, China. Yeah, yeah, yeah, haka. Wahalar Wahalar Lukoy. Eh, which wahala? Ah, wahala. This. Just, just one, one, one, one, another. What uh, another? Okay, no wahala. No wahala. Yeah. Okay, no wahala. No wahala. Eh, chef? Eh. No wahala? No wahala. Okay, no problem. Walele, no wahala. Okay, okay. Eh. No wahala. Thank you. Eh, eh no wahala. Shake, shake, shake, shake. Eh, thank eh, you. No wahala. Eh, No wahala. Good day. day. Mr. Chan. I don't want problem. Okay, bye, bye. Mr. Chan. Mr. Chan. Don't you know what you are doing? Don't you know what everybody said? kai kuma wani mace irin masifa ce saboda Allah da annabi to wallahi tallahi wannan da bai rabe alquran sai ta bar an wannan wace irin masifa ce wannan saboda Allah annabi a ce injin nika da sanyin safiya alhaji wannan matar idan har aka yi sake wata rana za ta buɗe gidan rawa a nan gurin wallahi ai gaba ɗaya mu Allah ya riga ya haɗa mu da muguwar makociya to ko ta action ce wannan gaskiya da bayan karya kin san cewa fatima ta aikata laifin da ta cancanci hukunci bayan ta sorry dan Allah kin rufe ta Silence a waje. Ke ce za ki fita. a fita baya za ki kawai to juya ki kalle ta Thank you.